بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد شيء قبل درس من الكتاب نادى دلائل أحكام الصيام في شهر رمضان درس اللي قبلتها من كان شاكي لتفس زام تاشي أقبل أكو فوائد الصيام وفائد جن أزمي ما ليس والصيام له فوائد كثيرة wato shi azumi yana da fa'idoji masu yawa wa hikamun adida da hikimomi masu yawa domin da malan adida da kafira duk malansu daya mana kafiratun masu yawa a halidatun wanda ma ba za su kirgu ba ta'udu ila sa'imi bil manfa'ati wal maslahati fil hayati wa ba'da al mamati wanda wayannan fa'idoji suke komawa zuwa ga shi ne azumin ta hanya su zo masa da amfani da maslaha a rayuwarsa da ma bayan ya rasu wa min hana daga cikin wa'idan fa'idoji awwalan na farko annahu yu'arrifu sahibuhu bi ni'amillahi alayhi fid dunya wato azumi kan sa a sanarwa da ma'abocinsa da nimar da Allah ya masa a duniya ya annan na'ima majhula domin nema din ba a santa ba an gane ku? to fa'ida kuka da tsorifar idan aka santa idan aka has idan aka rasa ta to sai a santa kun gane maganar da yake nan din ni'imar da ba a santa ba to sanin ta kenan rashin sanin ta rashin bayyana ta shine sanin ta domin Allah ya ce azumi na shi ne shi ke saka da shi amma ya faɗi ladan bai ba yanzu kawai yana nuna mana ko da ba faɗa ba da rashin sanin fa'ida ko ladan azumi ya nuna mana girman ladan ai Allah bai bayyana ta ba ya boye ta shi ne ma'anar fa'iza fuke da tsorifat in aka rasa ta to sai aka tanta a ya hamilu saumu ala shukurillah sai hakan ya sa mai azumi ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ta tadumun ni'am wa tazzad sai ni'ima ta dawama ta karu Allah ta'ala Allah bin girma da kuka yana cewa idan isa afdala rabbukum la in shakartum la azidannakum hakika ubangiji ya fadar ya shelantar da cewa matukar kuka gode mini akan ni'imar da ne muku to zan kara muku wala in kafartum idan ku kuka kafirce ku sani inna azabi da shadid lallai azaba ta mai tsanani ce suratu ibrahim dalili na farko kenan sai dalili na biyu annahu yuzakkiru al-ghaniya bima yash'uru bihi al-fuqara azin yana tunatar da mawadaci abinda talakawa suke yi domin talaka yana kwana ya wuni bai ci komai ba dan yunwa ko to kai ma mai kudi yanzu tunda kana wuni ba ka ci komai ka gana ashe ba haka haka ake bi ashe to zai tunatar da sai yadda talakawa suke yi لأن الغني إذا ذاق الآلام الجوع والعطش ومن شما وداتي إذا يقلقلي زاف ينوى لكم إيش فيذكر من كان حاله كذلك كل يوم hakan zai sa ya kira da wanda shi kullum cikin wannan yunwa yake talaka a kusan kullum azumi yake an gane ku ko wani yaro ba Allah da Allah ya jarabce shi da mahaifiya mara lafiya ita kanta mahaifiyar haka aka haife ta da lalura na kwakwalwa kuma shi kadai ta haifa sai da kowa bai da komai tana da wani dan uwa amma ya rasu wallahi sai su kwana su wuni ba su komai ba da matar sai shi ke mata wanka ya sa mata famfa abubuwa haka irin wannan sabon da ya sani ce wannan maganar da ya ce za ga abin da kake ji wannan kuma ɗaya ne cikin dubannin talakawa da suke irin wannan rayuwa wallahi malam wani ban tausayi ko yana waje ana magana da shi da ya tuno da uwar ko matar ta kira shi ce ga ma ta zira masa ido ba tana tuka yunwa take ga magani da suke siya ga kaza ga kaza to wannan a janibin yunwa domin shi ne kuɗi idan yana buƙatar wasu buƙatu yawa kansa buƙatar wanda talakan ba zai iya ba amma a janibin yunwa da talaka ke ji to shi ne kuɗin zai ji wannan yunwa to ko ba komai azumin zai sa sai tuna da halin da irin waɗannan mutanen suke ciki zai zama zuciyarsa tana da laushi yanzu in ya gama buƙaci zai taimaka masa wani lokaci ma ko ya zama buƙacin ba zai je kai taimako a inda ya san ana buƙatar taimako to amfanin azumi kenan mala yake cewa fata kuduhun rahma daga nan sai tausayi da rahma ya kama shi mai wadaci wa ya tafaddalu alal fakir ka gani sai ga ya kawo wa shi talakan bima faddala Allah bihi alayhi da irin abin da Allah ya bashi na kwadda falala wa yakunu lahu ajrun azim inda Allah sai zama mawadacin nan ya samu lada mai girma a wurin Allah saboda ya taimaka wa talaka wa yujazihi Allah bi jinsi amalihi shi ma sai ga Allah ya saka mai da irin aikin da yayi ya qaulihi sallallahu alaihi wasallama saboda hadisin nan da annabi yake cewa ar ya yarhamuhum ar-rahman su masu tausayi Allah bai rahama yana jin tausayin su su ma irhamu man fil ardi ku ji tausayin waɗanda suke ban kasa yarhamukum man fis sama wanda ke sama zai ji tausayin ku shine Allah an gane ko malai wannan hadisin rawahu ahmad wa abu dawud wa tirmidhi an ibn amr ibn al-as radiyallahu wa al-albani fi sahih na uku daga cikin falalar azifa azumi annahu yu'awwidu sahibahu ala sabr yana koyawa mai azumi hakuri an fahimta wa huwa sabru ala ta'atillah shine hakuri akan da'a na Allah fil lillahi bisiyam ta hanyar jayuwa zuwa ga Allah inqiyad ne ba inqiyad ba inqiyadu lillahi bisiyam ta hanyar jayuwa zuwa ga Allah da azumin da mutum yayi wasabru an maharimillah da kuma yin hakuri akan abin da Allah ya haramta ga abu kaza kana so ga kaza kana so amma zaka ka bashi saboda Allah ya haramta fil kaffi an muftirati kama daga kamewa daga ababen da suke sa ci abinci an gane ko wasabru ala qadarillah almu'lima da yin haƙuri a bisa kaddarar Allah wacce take mai zafi fi tahammulin juzi wajen ta tahammuli na yunwa shi ne ka jure wal atash ka samu juriya akan kishi fa ya? yahsulu lil sa'imi ajru A za a sakamakon haka sai mai azumi ya samu ladan masu haƙuri. Kala ta'ala Allah bai girma da ɗaukaka yana cewa innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana cikawa masu haƙuri ladan su ne ba tare da hisabi ba rabi'an na hudu shine annahu tamrinun ala dabtin nafs training ne wajen iya danna zuciya wasu tsaraki alaiha da kuma samun iko akan zuciya saboda me yace fasa'imu mimman istafnahu Allahu rahma shi ne azumi na daga cikin waɗanda Allah ya ainihin wato yi togaciya a kansu kuma Allah ya musu rahama wa faqahu Allah lima yuhibbu wa yarda kuma Allah ya datar da mai azumi zuwa ga abin da Allah yake so kuma ya da abu to kun karfa an mutaba'atin nafsi wal hawa sai ya zama shi mutum yana danne ransa ba ta bin son zuciya ba ta bin ainihin wato bukatunta fil mulazzati cikin ababen jin daɗi da more rayuwa wal mu'alqati da ababen da aka saba da su ana gani ana yi ana ci ana sha duk an haƙura an ƙyale. ta liyatamakkana min qiyadati nafsihi lima fihi sa'adatu fi duniya wal akhirah dan hakan ya bashi dama ya iya jagorantar kansa shi wannan mai azumin zuwa ga abin da yake akai tsira da rabauta a nan duniya da kuma lahira qala ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa ma ubarri'u nafsi ni ba ina barantar da kaina bane ba ina cewa ni ba na kuskure bane ba ina cewa ni ba na laifi bane إن النفس لعمارة بالسوء أما فكو سيدي إتري ليوم مرتم متانيني لأيتك الفاجع لأيتك تعوف إلا ما رحم ربي كيف وند الله إذا كر يوم رحمه يصاب بي ورد الله سبا إن ربي يقول رحيم اللي هو بنزيل ينامي غافرا ندير أنه يترتب عليه فوائد الشكية في البدن وأتو شيء أذن من الاسكين فائد النساء أخي لا فيها حتى أذن من الجنكة wa zalika fi irahati jahaz al-hadm wannan lafiyar kadai ta hanyar hutar da wato wannan jihad wannan bututun na hadiya da ke makogoranka kullum kana tona hannun abinci da wuce ana shiga yana damun shi yanzu tun da kana azumi za a samu wani wasu awoyi da ya huta shi ba ba ci ba sha da gani wannan jihaz na hadiya ya huta ita qalil at-ta'ami wa sharabi ta hanyar kankanta yawan cin abinci a lokacin fa yadfa Allah bi zalika amradan kathira a sakamakon haka ce da Allah ya tunkure cututtuka da yawa ala sa'ili da shi mai azumi wa kam min maridin shafahu Allah bi siyami nawa ake samun mara lafiyar da Allah ke warkar da shi ta hanyar azumi daga azumi ne mutum zai rika yi sai ya warke ya ce wa kadiman ya mutane masu hikima suna cewa alal atibba'u likitoci na cewa su mu tasihu ku yi azumi za ku samu lafiya ku dinga yin azumi za ku samu ne lafiya Allah ta'ala ya shirye da mu saboda wannan wasu ma sukan kawo shi a matsayin hadisi amma ba hadisi bane Allah mai sarki ya samu lafiya. sai tambayoyi wa alaikum assalam wa rahmatullah Hey. Eh. ba shi da asali gaskiya a shara ba kyau Shara ba ta zo da shi ba ƙwararri an sauko shi ne don a karanta shi kullum a kuma yi aiki da abin da ke ciki ba don za a tare a gida ko shago ya halatta in ka yi tare a gidanka ko a shago ka yi walima kawai amma ba wai a zo a yi saukan ƙwararri abinda za ka iya ko wanda wannan shine ka roki malamin qur'ani da yake karantar da qur'ani in ya gama karatun sa na tilawa sai ka ka addu'a wannan duk ana iya amma ka zo ka tara mutane dan ai toka kowa da yin bibi ko yin da wannan bai yi ba ya sa a shari'a kuma ba ma sauka bane dan kowa ilimi ya karanta ko izu da warware irin da ka bashi shekarar eh ingililin eh. ko ka ba ce shi wannan banan za ka zauna a gidanka abinda za ka ce kai kawai ka dafa gidanka ya masa addu'a kofar gidanka get in gidan ko mendo na shiga falo shi za ka dafa kai addu'a Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udhu bika min sharri wa sharri ma suni'a lahu wa ta'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma min sharri ma khalaq shikenan ko kai addu'a nan daya بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم kamar mai taso fa an ka gama kafin gidan ka kafuwar dole shi dan ka kawo kudin ka huta na me sai a ka ba yan sauka alalin ba sauka suke wani ma a cikin su kila kai kanka ba bakin ka fara shi albarka da ya kuma mai mai mai suke da baki kawai ba karafin suke su suna hajjan abin da za ka ba su ne shi maza maza su gama kawai su ce maka an gama ka dafa abinci ka kawo su yi maka abinci masu an shi maka kuɗi ko ba su yi saukan ba to Allah ya ba za ka yi karanta bakara shi wannan nan koran shi shi ta ce maka un wannan azkar ka yi yayi shi bakara ko kana cikin gidan za ka yi kunna shi kuma zai yi maka aiki amma ka zo kawai kace za ka sauke ƙwar'ani dan wannan kuskure ne